kafin wannan ziyara ta kasar kamaru sai da ma shugaba buhari ya kai makamancinta zuwa kasashen nijar da chadi a makon makonsa na farko da kama aiki a wani yunkuri na gano bakin zarin kawo ƙarshen matsalar yan boko haram da yanzu ma ke cewa kasashen tuwa a ƙwarya gwamnan jihar adama sanato muhammadu bindo umar jibrila na cikin tawagar da za su rufa shugaban najeriya baya a wannan ziyara da zai kai adamawa yana cikin eh, wannan affected eh, state din kuma mu makwabta ne da kamaru kuma tun bil azal muna zaman lafiya tsakanin bodan mu na adamawa da bodan kamaru eh, har zuwan wayannan mutanen da suka fara a takin mutane so eh, in Allah ya yarda in mun je za mu yi magana ne yadda za a samu haɗin kai yadda yawanci dama in sun zo sun yi attacking sun shigo ta gefen Najeriya sukan gudu su je kamar so dole ne a haɗa kai gwamnati da gwamnati da za a magance wayan abubuwan kuma banda wannan kamar a nawa shawara wanda nake sun ba shugaban kasa shine muna da matsaloli na hanyoyi tali yanzu daga Bilamba zuwa Belel zuwa har Mayo TL zuwa Demsa har Gashiga idan gwamnati wannan hanya federal government ne idan za a gera shi a haɗa da gwamnatin Kamaru Najeriya su yi wannan hanyar to ina ganin duk wayannan ma insurgency taxi din zai dan zai ragu kuma mutanen mu za su samu hanyar na tafiya da kasuwanci da yana daga cikin eh, abubuwan da shi jira Buhari yake so eh, ya tabbata talakawan kasar nan eh, economy ya bunkasa nan muna da wani hanya ma wanda daga mubi zuwa sauda zuwa harshen zai fita ta wajen gidar ya zo kamar duk wa'annan hanya ne na kasuwanci wanda yana daga cikin abubuwan da nake so mu tattauna gwamnatin kamaru mu zauna mu ga yadda za a kyautata wa jama'a mu to koya al'ummomin da hare-haren boko haram ke shafa akan iyakokin kasashen biyu ke ji da wannan ziyarar da shugaban najeriya ke kaiwa dr umar duhu dan asalin yankin madagali ne ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke makwabtaka da ƙasar kamaru na maganin ziyarar na da alfanu kuma zuwan shugaban kasa kamaru ije ga shugaban ƙasan kamaru paul biya wannan shine abin da muke jira tun da don ka duba kamar mu da muke karar hukumar madagali har ya zo zuwa mubi har maiha muna kan yaka da kamaru saboda haka idan ba an ji magana da kamaru sun yadda za a haɗa kai gargajiya an haɗa kai da na wanda ke ɓangaren kamaru duk abun da yake wucewa a sa ido a kai ba to wannan abun duk aikin nan ba a yi ta ba saboda haka mu kira muke yi ga shugaban ƙasar janar buhari ya tabbata cewa ya faɗa shi paul biya abin da ya kamata a yi a zaman shi na soja kuma shi paul biya a zaman shi na shugaba mai son ya kare kasarsa ya yadda a haɗa kai da niyan cewa za a yaki waɗannan mutanen har su a tabbata cewa ba wanda zai sake shiga wani kasa ba da dalili ba. To sai dai kuma wannan mana zuwa ne yayin da jama'an jihar adama ke yaba bankin duniya da kuma kasar amurka bisa alkawarin da suka yi na ba da tallafin kuɗi fiye da dalar amurka biliyan biyu don tallafa wajen tada komadar al'ummomin yankin arewa maso gabashin najeriya da hare-haren boko haram ya shafa kamar yadda muhammad ismail da kabir muhammad anwar ke fatan za a yi amfani da kuɗaɗen ne ta hanyar da suka dace taimakon nan ya zo akan lokacin da ya kamata saboda zai taimaka wurin a wurin abun da eh, eh, fitar da mutane daga cikin ƙangin da suka samu kansu a ciki to ni babbar shawara da shine ya kamata a taimaki jihohin da wannan abu ya fi shafa musamman al'ummar da abin ya fi shafa kai tsaye kuma kada shugaban ƙasa ya yi amfani da gwamnoni kai tsaye ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya